sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 19 ga watan yuni na shekarar 2019 da fatan an wayi gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin. a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai fiye da iyali dubu biyar sun arcewa yakin da ake fafata a birnin hodeida mai tashar jiragen ruwa na kasar yemen amurka da kasar turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin march na kasar syria 'yan kungiyar al-shabab kuma sun kashe jami'an tsaron kasar kenya guda takwas a ƙaramin hukumar wajir na kasar kenya ɗin. to Allah ya kara karewa a cikin shirin zaku ku cewa mashahurin mai kuɗin nan na Najeriya Aliko Dangote ya kaddamar da wasu gidaje 200 da ya gina wa wasu bayan Allah. kamar shekara biyu da wuce gwamna yana ya alkawarin zai gina musu gidaje da sauransu da cito za mu ba da mu ma namu taimako naira biliyan biyu biliyan biyu din da yake muka bada gwamna ya ce to Allah shi baya so a bashi kashi a can jihar abia ko sojoji da 'yan sanda ne suka yi fada har da kashe junansu between the army and the police, which led to a critical and urgent intervention that I'm sure saved lives. Gwamnatin jihar ta shigo cikin batun da zarar muka samu labarin, kana muka gayyato shugabannin soji da na 'yan sanda. To sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto da zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Jiya Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali dubu biyar ne suka arcewa yaƙi daga ciki da wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yaman. Mai magana da yawon majalisar Stefan Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. ya faɗa wa manema labaru cewa ƙungiyoyin agaji na jin ƙai sun tanadi kayayyakin abinci da mai da dubban kwalayen da suka kunshi kayayyakin taimakon gaggawa yanzu haka akwai kimamin farar hula dubu ɗari shida a hudaida a makon jiya sojoji ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia suka ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi da kuma ƙasa akan 'yan tawayen husi a wani yunkurin fatattakar su 'yan hutu ɗin daga Hodaida da suka mamaye shekaru biyu da suka shige. Amurka da ƙasar Turkiyya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Mat na ƙasar Siriya. Jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatarwa muryar Amurka wannan mataki. mai magana da yawon pentagon eric Parson, ya faɗawa muryar amurka cewa sojojin amurka suna sintiri a bangare ɗaya yayin da sojojin turkiya kuma ke yin sintiri a ɗaya bangaren tun da farko rundun mayakan turkiya ta tabbatar da wannan aikin sentiran na haɗin gwiwa a shafinta na twitter a farkon wannan watan amurka da turkiya suka yi na'am da taswirar magance rikicin da aka yi watanni ana yi a kan bannan. ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi akan goyon bayan da amurka ke baiwa ƙungiyar 'yan yakin sa kan kurdawa ta yrg yan yakin sa kan da turkiya ta ɗauka a zaman ƙungiyar wato 'yan ta'adda jami'an tsaron ƙasar kenya guda takwas mayakan ƙungiyar al-shabab suka kashe a ranar lahadi a ƙaramin hukumar wajir da ke arewa maso gabashin ƙasar wannan yankin ya sha fama da hare-haren 'yan yakin sa kai da ke tsallaka kan iyaka daga ƙasar somaliya su dai jami'an tsaron suna sintiri ne a lokacin da aka kai musu hari kusa da garin bojigaras hukumomi sun bayyana cewa motar jami'an tsaron ce ta taka nakiya bayan nakiyar ta yi bindiga sai mayakan kungiyar al-shabab suka buɗe musu wuta maharan sai suka arce suka doshi kan iyakar ƙasar da somaliya isa ahmed wani ɗan majalisar ƙaramar hukumar wajir ya ce mazauna yankin sun nuna damuwarsu kafin harin

akwai 'yan yakin sa kai a yankin kuma 'yan yakin kan sun ce za su ɗauki matakin da 'yan yankin za su yi da na sani waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ba kuma ba za ta zama inda za a aje 'yan gudun hijira ba shugaban ya wannan furicin ne a fadarsa ta white house a yayin da ake ta nuna bacin rai dangane da matakin da gwamnatinsa ta dauka na raba yara da iyayensu a kan iyakar amurka da kasar mexico wannan matakin ya sa matan tsaffin shugabannin amurka guda uku suka yi allah wadai da wannan manufa ta shugaba trump na raba yara da iyayensu waɗanda suka shiga amurka ta barauniyar hanya a ranar lahadi jaridar washington post ta buga labarin cewa matar tsohon shugaba george bush laura ta bayyana manufan a zaman na rashin tausayi da bai dace ba haka ita ma michelle matar tsohon shugaba barack obama ta mai da matani akan wannan mataki ko manufa ita ma matar tsohon shugaban amurka 'yar takarar shugabar ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta faɗi a jiya litinin cewa al'amarin a kan iyakar amurka da mexico da ke kudancin ƙasar rikicin jin ƙai ne kuma abin da ke faruwa ga iyali can yana da ban tsoro hatta matar shugaba trump melania ita ma bata goyi bayan wannan manufa ta mijinta ba ta gabatar da sanarwar ba sabon ba ta mai magana da yawunta ranar lahadi akan wannan batu melania trump ta ce ta tsani ta ga an raba yara da kuma iyayensu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. To mun faro da rahoton da ke cewa shahararren mai kudin nan a Najeriya wato Alhaji Aliko Dangote ya gina gidaje 200 a garin Maiduguri ga iyalan da suka yi rashin su sakamakon masifar Boko Haram kuma za a ƙara gina wasu nan ba da jimawa ba ga Haruna Dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shahararren attajirin na ƙasar Afirka kuma ɗan Najeriya da ake kira Alhaji Aliko Dangote ya kaddamar da rukunin wasu gidaje na naira biliyan biyu ga wasu mata 'yan gudun hijira da suka samu su a jihar borno alhaji aliko dangote dai ya soma aikin rukunin wannan gidaje ne tun lokacin da jama'a suka rasa mahallansu yayin da sansanin 'yan gudun hijira ya cika makil wadda shi ma ya bada tasa gudumawa wajen taimaka irin waɗannan al'umma da rikicin boko haram din ya daidaita bayan kaddamar da rukunin waɗannan gidaje guda ɗari biyu da shugaban kamfanin dangoten wato alhaji aliko dangote ya yi da tare da taimakon gwamnan jihar borno honorable kashi shatima sai na tambayi wasu mata da suka amfana da wannan gidaje ko ya suke ji game da wannan tallafi yasta ishaku kacela mai gidana ne aka kashe a lokacin fannin gubiyo tare da shi ne aka kashe su kuma da aka kashe su ban san abin da zan yi ba ina zaune ina shan wahala amma da gwamna kashin shatima ya duba bai zaba addini ba bai zaɓa yare ba ya ba mu wannan gida cewa mu zauna ciki ya share mana hawaye ina da yara mu yara mu guda shida yau shekara nawa da rasuwar mai gidan naki shekara bakwai kina gidan haya ne dama ina gidan haya a haka ne ma ana bini kudin haya ban samu na biya ba don bani da aiki saboda haka ina gode muku ubangiji Allah ya taimake mu ya kura usman daga mabar kina ɗaya daga cikin wanda kuka amfana da wannan gida ko eh na'am kamar kina mai gidanki yana nan ko kuma shi ma ya rasu ya rasu a garin wannan hatsarin ne eh tun wani shekara shekara yau kudu ya shiga nan mun dawo bakulas eh boko haram ne suka gashe shi eh kina da yaya ne eh yara na takwas tare da mai gidan naki eh. eh yanzu kin samu wannan gida ya kike ji ina jin daɗi Allah ya taimake ku mun gode dama kamar a gidan haya kike ne kafin wannan a a cikin camp Boculus muke a cikin na camp Boculus Ok, a cikin camp ne eh eh yanzu ga sha Allah sa an baki gida ko eh Allah ya sa ku to Allah taimaka eh mun gode wallahi mun gode na kuma samu damar zanta da Alhaji Aliko Dangoten wanda na so mu tambayar sa game da abin da ya bashi kwarin gwiwan taimaka waɗannan mutane ga dai abin da ke cewa abin da ya bani kwarin gwiwa farko dai na ga cewar shi Eh, mai girma gwamna yana mugun matuƙa ƙoƙari wajen tafiyar da waɗannan abubuwan nasu eh, mutanen da wannan masifa ta faru da su a wajen gina musu gidaje da ba su abinci da waye da sauransu tun da aka so wannan wahalar ta wannan matsala ta boko haram nan eh, north east mun ba da yayi misalin kuɗi wajen biliyan bakwai to kuma wanda na zo kamar shekara biyu da wuce gwamna yana ya alkawarin zai gigina musu gidaje da sauransu da to za mu ba da mu ma namu taimako naira biliyan biyu biliyan biyu din da yake muka da gwamna ya ce to Allah shi baya so a ba shi cash a turo mashi da kayan gine-gine da sauransu zai amfani da su to kai kanka ka ga abin da yake aka yi a yau abin da muka kaddamar a yau abin da muka kaddamar a yau inda an ba da kwangila ne na tabbatar da yanzu ya fi naira biliyan uku ma yanzu za su so yin wani da yake za a karbi wata biliyan ɗaya din a zo a ƙarasa shi Ah, kamar gidajen eh, guda nuna guda biyu kowanne ka gani da gida kowanne ɗaki biyu da zaure da kuma wajen abu na kuma kowace aka zo aka yi bata wajen kaji aka yi wajen da ke kowa yana da wajen da ke zai shuka na kayan abinci da kuma wajen ah, yin kifi da wajen yin ah, gashin kifin ma in an zo an gama shi to in ka riga ka ruba kamar kuma an nuna musu da yake za su yi sana'a ne to yin wannan din zai tabbatar da cewar nan gaba gwamnati ba sai sun ba su ko sisi ba su ne za su ji si alhaji aliko gwatan da ya alƙawarin tallafa mutane 200 da suka amfana da waɗannan rukunin gidaje da naira dubu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a can jihar Abiyako, gwamnatin jihar ce ce ta samar da kwamitin da zai sasanta rikicin sojoji da 'yan sanda wanda suka yi fada su a cikin jihar har da kashe junansu ga Alphonsus Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. biyo bayan wata mummunar musayar wutar da wasu sojoji da 'yan sanda suka yi a Usioma Junction da ke birnin Aba na jihar Abia a ranar Juma'a, wacce yanzu ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu da soja ɗaya da kuma raunata mutane da dama. Gwamnatin jihar Abia ta sake jaddada aniyar ɗaukar muhimman matakai wajen shawo kan dambarwar, amma a farko dai wani mataki ita gwamnatin ta wajen kwantar da tarzomar. Kenan tambayar da wa kwamishinan labarai na jihar, Chief John Okiyi Kalu, wanda ya amsa da cewa. The state government waded into the issue as soon as we received information and uh, we engaged the leadership of the two security teams, the army and the police, which led to a critical and urgent intervention that I'm sure saved lives. Gwamnatin jihar ta shigo cikin batun da zarar muka samu labarin, kana muka gayyato shugaban shugabannin soji da na 'yan sanda matakin da ya kai ga samo ɗaukin gaggawa da nake da tabbacin cewa ya ceci rayuka da yawa ya kuma kwantar da tarzomar shin ina aka kwana kan wannan batun The governor of Abia State has set up an investigation team. Gwamnan jihar Abia ya kafa kwamitin bincike don gudanar da bita akan abin da ya wakana a wasu shoma da kuma tabbatar cewa irin wannan aukuwar bai maimaita kansa ba a jihar. Muna so mu ga lamarin da dukkanin hukumomin tsaro a jihar za su rika gudanar da harkokinsu tare da kuma cikin lumana da jituwa da juna don kare mutuncin jihar a matsayin wacce ta fi kowace jiha a Najeriya zaman lafiya. Duk da cewa irin waɗannan tashin-tashina sun sha ɓarkewa tsakanin sojoji da 'yan sanda, inda rayuka da dama suka salwanta. Hukumomin soji da na 'yan sanda kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba su yi wani tsokaci a kan abin da ya faru a birnin Ababa, musamman kan yadda za a magance wannan lamarin da ke da matukar muni. sai dai kanar charles wanguma mai ritaya wani mai sharhi kan harkokin tsaro ya daga hannu don bayyana yadda za a cimma maslaha mai dorewa the soldiers have their duty what are for them constitutionally that to defend the territorial integrity of the country ya ce sojoji suna da aikinsu bisa kundin tsarin mulki kuma shine su kare mutuncin iyakar ƙasa yayin da aikin 'yan sanda shine inganta tsaron cikin gida amma idan aka haɗa sojoji da 'yan sanda a atisayin haɗin gwiwa dole ne lamarin ya wargaje saboda haka ya kamata gwamnati ta sake kirkiro hanyar ware su kowa ya fuskanci nasa aikin kamar yadda doka ta tanada su tsaya kan atisaye da horaswar yau da kullum kuma ya kamata a daina tura su aikin da 'yan sanda na iya magance saboda a nan ne suke cin karo da juna. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ya saurara da kunnen shi inda abokan koko abokan su suka ce sai a wuce farjidansa a shikuri shugaban kasa da wada shugaban kasa. Daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sado mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya eh sunana sumail kangai koba president ne red rezo ne education kuma na Democracy. demokrasi yake in ba ku jin dadi milko wanda kun sa kuna da izini ku fita ku gwada rishin jin dadin ku ta domin ana hana mutanen babu su masuna sun kai ba tare mu ce ba mun yi marshi ko an yi girma muna fita muna marshi kenan domin ne su abun da sun ma wasu ba su so a yi musu cikin demokrasi dole ne opposition ya sa ido da abun da wanda suke iko suke yi ya yi magana to in sun wani abu ana kama su ana demokrasi ba a yi bambam wajen mutane kowa doka ne doka ya kamata ya bugu kowa wanda ya yi lahi ba wanda yana da yana bisa bayan ku ko wanda bai bayan ku doka an gace saboda doka ne suke milkan mu ko in babu doka suke suna milkan mu to irin wannan ra'ayin yana wakiltar galibin ra'ayoyin 'yan adawa jamhuriyar nijar da ke jin kamar ana takura musu ana hana su cin moriyar 'yancin da kundin tsarin mulkin kasar ya basu amma idan ka tuntuɓi mukarraban jam'iyyar da ke mulki ta pnds tarayya za ka ji abun ba haka yake ba kamar yadda za ku ji nan ba da dadewa ba a ci gaban muhawarar da muke kawo muku na kammala shekaru bakwai tun da shugaban muhammadu isuhu ya tsare kan karagar mulki a fafatar yau tsakanin asmanu muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin ta pnds da kuma dudu muhammadu wanda suke adawa suke tare da rukunin jam'iyyun adawa na ƙasar za mu tashi ne daga kan batun cece kucin da ake kan batun ayar doka ta biyu ta kasafin kuɗaɗen bana kafin mu gangaro zuwa zargin cewa jam'iyyun adawa suna haɗa baki da ƙungiyoyin fararen hula irin na ɗalibai don a ga bayan ita wannan gwamnatin mai ci yanzu. Haji Asmana da alama gwamnatin Nijar ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan aya dokar ta kasafin kuɗin ƙasa. Misali, furcin da shugaban ƙasa yi a ranar biyu ga watan ne na cewa waɗanda suke ƙalubalantar ita wannan dokar ƙalilan ne daga cikin al'umma. Tabbas, tabbas, ƙalilan ne. Amma 'yan ƙasa ne ko? A, ƙwarai kuwa. Ai, shugaban ƙasa ba ce ba 'yan ƙasa ba ne. Yace daga cikin 'yan ƙasa kalilan ne ke kokowa cewa wannan doka ba su da ita ba. Amma su ma eh, suna Kuma ya ce shugaban ƙasa ya gai. game mm. da abin da Shugaban ƙasa ya gai. Ministir na finansu ya gani sakaritar janar kimfayen da tarayya. Farsidan kimfayen da tarayya ya gai. Farsidan ba su mamaye. ‘Yan uwanmu ne wannan mutane. Abokanmu ne. Ka lura? amma ‘yan kalilan ne sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai eh, dala ƙarƙashin ƙadagu kamar yaya akwai ‘yan siyasa bayan waɗannan mutane ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikinsu waɗanda aka ce ma gestura magoya bayan jam’i lumana cikin kungiyar fararen da ke aiko masu kuɗaɗe don a yi kokowa a kada gwamnati. Wace hujja ke gare ku? Hujjar da gare mu a cikin kokowar da suka yi ta harko ta ranar da suka ci za su suka je Palace de la Constitution daga ciki akwai dudu cikin tahiyar. Ya saurara da kunnan shi inda abokan kokowa abokan tahiyar su suka ce sai a wuce farjidansa a shikuri shugaban kasa da hwada shugaban kasa. Daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa, wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana akai wannan ita ce hujja wannan ita ce hujja mu ta farko kenan ita ce hujja mu ta farko hujja ta biyu muna samun su kullun tare da wa'annan mutane kuma da dibitoci da sharf nasu na kokowa amma magana ce ta mu abin da mun kaso ya ga maka in in in wara hula ko ne bangare yana iya fito aba aba su mu in da yan kasa an yi mu yan kasan ne ai ba wanda shi mu zama dan kasa kasan nan tunda da kakanninmu da kakannin kakanninmu duk aka ihe su ba mu san wata ƙasa ba Nijar ba me abin da ke son ka sani abin da muke bukata yan adawa su ware su ko kwata adawa wato idan na fahimce ka saboda uh, an samu yan siyasa kwarai kuwa wannan tafiyar eh. saboda shine kuka saboda shi na muka ce ba mu sauraron su ba mu zamna da su amma a zahiri abubuwan da suke faɗa mm. suke kalubalanta mm. ba gaskiya bane ba gaskiya bane rayuwa. babu tsadar rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu tsadar rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buhun shinkafa a yau Allah soke Allah soke buhun shinkafa a yau Allah soke wanda ake saidawa lokacin su dudu na mulki jika 20 da biyu da rabi Allah soke billahi allazi yau jika 20 aka sada shi wato idan na fahimce ka ita wannan ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ba ta ka tsadar rayuwa ba babu tsadar rayuwa na gaya maka kowane fanni Allah soke wanda ko kowanne suka yi mun gane akwai mayya mayyan yan kasuwa da suke unhwani da su kamar in kana babban ɗan kasuwa kana da kamfani an aza maka shar ta huska wutar, lantarki ka lura an aza maka shar ta huska ruwa in babban ɗan kasuwa kake amma kamar ni kamar kai wanda adda kwantarkin nan da aka ce ma kilo da rabi ko kilo ko kilo uku ba ka biyan kurla an yahi maka ba ka lura to wata tsadar rayuwa sannan sun yi za kasan wata wata ƙarya sun ka ƙirƙiro sun ka ce daga cikin gado idan mutum uban shi ya mutu za a je bai tilmalin su a bincika a hiddo kuɗi a raba a ba gwamnati kashi ɗari kashi tamanin da goma kai ka ɗauki kashi guda cikin ƙaryar da ‘yan adawa sun ƙirƙira tare da wannan mutane yau wannan doka tana da wata hudu su faɗa mana gidan da aka je wanda uban shi ya mutu ko kakan shi ya mutu aka amshi gidan shi ko aka amshi kuɗinsu eh. ko aka yi wani abu saboda haka zance ne na siyasa tsintsa talakawan ƙasar nan ba maganar sake dawo kan wannan doka a wannan a wannan babu wannan tabbatar maka ni kai wannan doka bi Allah ta'ala ba za a koma bisa ta ba eh. tunda ku kwace gode haji dudu kuna cikin waɗanda kuka kalubalanci wannan ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 a matsayin ku na 'yan siyasa kuma 'yan adawa kaji furucin da shugaban ƙasa yi na cewa ah, waɗanda ke ƙalubalantar ita wannan dokar ƙalilan ne daga cikin al'umma sannan kuma magana ita wannan dokar tamkar ana ganin bakin alƙalmi ya riga ya bushe. Wato, kasan shi yasa har yanzu shekara bakwai nan muke na baya, le Niger le dernier parti le pays du monde. Niger ita ce ƙasa ta kuta daga ita sai kura har ƙasan da ake yaƙi sun himu. Saboda irin wannan maganganu, saboda irin wannan tunani, haramtaccen tunani. wanda ɗan adam ba zai iya yin shi ba in yana mulki shugaba isu muhammadu cayi mulki irin wanda zai irin na sayin na umar zai yi sayin na umar da Allah karka yi zunubin da zai kona kai yanzu saboda ba haka sayin na umar yake ba sayin na umar radiyallahu anhu ka gane ko yakan sauraron talakansa mutum ɗaya in ya kwanda yunwa matsala ne a wurin shi su mutum dubu nawa suke kwana da yunwa kuma cewa wai bakka sauraron talaka 'yan tsiraru ne wannan wanda ma irin magana ne wadda batta da ma'ana yan tsirarun nan yan ƙasan nan ne ba daga wata ƙasa aka kawo su ba ba daga sama aka sabko su ba waɗanda kuke cewa yan tsiraru su suka hana ku kwana a wurin su ne yan tsirarun za ku je ku amshi wannan lanhon da kuke nema tilas sai ku tsora mutane talaka suna daga cikin wanda za ku amshi kuɗinsu. su dan ni mutum zai wuto ce ban yadda da wannan dokar ba a rika ce wai yan tsiraru ne alhali dokar babu siyasa ko guda ai doka ce suka an taba saurara an taba saboda kungiyoyin fararen hula yan kasa ne mu yan kasa ne yan kasa suka kiraya su huto ce ba daidai bane ina daga cikin wanda suke jerin zanga zanga wannan kamar yadda ya faɗi gaskiya ne saboda ban yadda ba da abin da ake tafiyar da ni ban yadda ba an wannan shine su suka zama yan adawa to sun zama yan adawa yan adawa ma yan ƙasa ne a yi saurara kuma wannan yan adawa ne saurara waɗannan tsirarun ne wannan in lokacin ta yi tafiya za ta yi gwamnatin nan ta fi sauran gwamnati ne su ne na tara kana tsammani Allah zai bar dan wani wani dan wani in suna so su yi adalci in suna so kar su yi adalci duk yanda suke tafiya wata rana bisa kan mulki wannan shine gaskiyar magana kuma ɗan Nijar tun da ya kai bisa sauraron su yan Nijar sun tambaye su yi jerin gwano sun hana su to yan Nijar sun koma masallacin sun gaya da dama muke gudu kenan sun koma masallaci masallatai suna gaya wa Allah kukan su Allah wannan mulki yana zaluntar mu banji ka fadda mana haƙin mu wannan shine kuka yan Nijar tunda iri irin su asmana masu goya wannan mulkin baya ba sa iya ganewa dama asmana karti memoir ne ba zai iya ganewa ba abin da ake tafiya yanzu abin da yake gaya mini abin da ake sawa mishi a kai ne aka gaya mishi in ya zo ya faɗi anan wallahi ba zai faɗi gaskiya ba har mu tashi daga nan ba dan kuma saboda ya iya faɗin ta bai san ta ba ya iya yin ta zuciya shi ta riga ta zama kasiya zuciya shi ta riga ta bushe ba zai iya tausaya wa talakan nan ba wanda iyayensa suna ciki yana suna ciki Haji Dudu ita wannan dokar majalisar dokoki ta amince da ita da gagarumin jayi kuma haka demokradiya ita majalisar ƙasa wa ya aika ta a zauren majalisar ƙasa idan ba za ta yi mana adalci ba sai mu tsaya idan dan sun an mun aika su mana wakilci idan wakilcin bai mana ba ba za mu fito mu ce bai mana ba kana gani idan yanzu aka ce a tafi a haka majalisar dokoki ta amince da doka shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta yarda shi ba so nawa so nawa nan ina zuwa shari'a aka yi nan saurara nan aka yi aka yi shari'a a maradi za mu yi zanga-zanga gwamnan maradi ya ki bin wannan umarnin shari'a babbar magana a ce gwamna guda baya bin doka a Nijar to daga kan wannan batun za mu dora idan Allah ya kai mu shiri na gaba a mako mai zuwa rana wata yau inda kuma za mu ji dalilin ficewar wasu jam'iyyu na adawa daga gaman gambizar da ada suka kulla da gwamnati a can baya. zai muna godiya ga su bakin namu wato shi asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma shi wakilin namu a can mai yusuf abdullahi da ya shirya ya kuma jagoranci ita muhawara din a madadin dukkan sa aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. jiya litinin majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da iyali dubu biyar ne suka wa yaƙi daga ciki da wajen birnin hadaida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawon majalisar Stefan dujaric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Amurka da ƙasar Turkiyya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Manch na ƙasar Siriya. jiya litinin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta tabbatar wa muryar amurka wannan mataki mai magana da yawon pentagon Erin fasan ya faɗa wa muryar amurka cewa sojojin amurka suna sintiri a bangare ɗaya yayin da kuma sojojin turkiya ke sintiri a ɗaya bangaren jami'an tsaron ƙasar kenya guda takwas mayakan ƙungiyar al-shabab suka kashe a ranar lahadi a ƙaramar hukumar wajir da ke arewa masu gabashin ƙasar wannan yankin ya sha fama da hare-haren 'yan yakin sa kai da ke tsallaka kan iyaka daga ƙasar Somalia. su dai jami'an tsaron suna sintiri ne a lokacin da aka kai musu hari kusa da garin bajigaras jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce amurka ba za ta zama sansanin bakin haure kuma ba za ta zama inda za a ajiye 'yan gudun hijira ba. shugaban ya yi wannan furicin ne bayan da gwamnatinsa ta ɗauki matakin raba yara da iyayensu a kan iyakar amurka da ƙasar mexico waɗanda suka shigo amurkan ta barauniyar hanya wannan matakin ya sa tsaffin wato matan tsaffin shugabannin amurka guda uku da suka hada da laura da michelle obama da hillary clinton har ita ma matar barack obama matar donald trump ɗin ta yi furuci a kan wannan da suka cicciki matakin to madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalai da yan uwan malam yusuf bashir malami a makarantar koyon sana'o'in hannu da ke yaba a lagos wanda ya rasu a ranar asabar sakamakon haɗarin mota allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankulin wannan rashin yanzu a madun kwa da kowa nan sashen hausa musamman Jummai Ali da taimaka mu gabatar da shirin da Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.